وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشيني درسينا قريبا همسين لكتاب قلوب المرام من أدلة الأحكام نال الإمام أحمد ibn ali ibn hajar al-asqalani wanda ya rasu a misra hijira na da shekara 852 shekarunsa 585 da mutuwa muna roƙon allah maɗaukaki ya masa rahama za mu ci gaba da karatu a kitabul jana'iz daga hadisi na 565 insha Allah ta'ala kuma wannan darasin yana karantar da mu matsaloli da suka shafi wanke gawa gosulun mayyiti matsaloli waɗanda suka shafi wanke mamaci wa an ibn abbas da radiyallahu anhuma kuma an karbo hadisi nan daga abdullahi ibn abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راهلته wani mutum wanda ya faɗo daga kan rakuninsa rahila ita ce raku kalmata rahila ma'ananta wato taguwa rakumi domin a kanta ne ake dogon tafiya akwai mutumin da ya tafi aikin hajji ya faɗo daga kan taguwarsa ka sai ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ƙala ya yi magana game da wannan mutumin ya ce masahabbai irsiluhu bima'in wa jirin ku wanke wannan mutumin da ruwa da kuma magarya ya kusi zuhu bi ma'in wa sidirin wanke shi da ruwa da kuma magariya wa kafinuhu fi saubayin kuma ku matsale kafani a cikin tufafi guda biyu mutafakun alai Hadithin yana sahihul bukhari kitabul jana'iz babul kafa da fi saubayin hadisi na 2265 ابن hajar ba lafazin hadisin ne ya kawo a nan ba kamar yadda muka sha faɗa ne ibn hajar yakan ba da labarin hadisi riwaya bil ma'ana qala zai ladhi taqata an rahibati game da mutumin nan da ya fado daga kan abin hawansa famata ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayn yanda hadisin zo. عن ابن عباس رضي الله عنه قال بينما رجل واقف بعرفة عبد الله بن عباس يتي أسائلين دون متن يتي سيأفيل أرفات wato ana aikin haji hajin da sahabai suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin yana tsaye a filin arfa is wa ka'a an rahilatihi sai ya fado daga san taguwarsa fawaka satku sai ta karya marwuya fawaka satku kalmar ta zo fa'auka satku alwakasu kasarun onoki kamar yadda ya zo cikin an nihaya tafi garibin hadis juzu'i na biyar shafi na 214 mutumin ya faɗo daga kan taguwansa ana tsayuwan arfa wannan mutumin ya karya wuyansa saboda haka ya rasu qala annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas ce, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace igsiluhu bima'in wa sidrin ku wanke wannan mutumin da ruwa da kuma magariya wa kafinuhu fi thawbayn kuma ku masa likafani a cikin tufafi biyu wala tuhammituhu wala tukammiru ra'sahu kar ku shafa masa turare kuma kada ku rufe masa kai kada a shafa masa turare kuma kada a rufe masa kai domin idan mutum ya shiga ihrami an hana shi ya rufe kansa kuma an hana shi ya shafa turare wannan mutumin ya rasu ana tsayuwan arfa ba a gama aikin hajji ba saboda haka ya rasu ne cikin aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam yake kada ku shafa masa turare kuma kada ku rufe masa kai abinda yasa fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya saboda za a tada shi a ranar kiyama yana talbiya mutumin zai tashi a filin hisabi yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik zai tashi yana ci gaba da aikin hajjinsa wannan yana tabbatar da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ana ta da mutane bisa ga halin da suka mutu a kai don haka shi wannan mutumin ya rasu a hali na aikin haji don haka zai tashi ne a cikin wannan halin don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a rufe masa kai kuma kar a shafa masa kudari akwai riwayar da take sahihul bukhari kitabul janaiz babu kaifa al muhrim al-imam al-bukhari yayi babin da sunan ta yaya ake wa mai harami likafani idan mutum ya rasu a cikin harami a cikin ihram ta yaya ake masa likafani sunan babin ke sai ya kawo hadisin abdullahi bin abbas dinnan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tumas wala tumisuhu tiban wala tumisuhu kar ku shafa masa turare hadisin yana sahihu muslim kitabul hajji babu ma yuf'alu bil muhrimi idza mata idan mutum yana cikin aikin haji sai ya rasu ba a gama aikin hajin ba yaya za a yi da gawansa sunan babin da al'imamu muslim ya yi kenan da kitabul hajji ya kawo labarin abdullahi bin abbas lafazin al'imamu muslim kuma an ibni abbas da radiyallahu anhu ma'anin nabi sallallahu alaihi wa wasallam kharra rajulun min ba'irihi wani mutum ya faɗo daga kan rakuminsa hadisin al'imamu muslim fa wuƙisa sai aka karya mar wuya wuyansa ya karya. Samata, saboda haka sai ya rasu faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce igtiluhu bima'in wa sidirin ku wanke shi da ruwa da kuma magariya wa kaftiluhu fi saubaihi kuma ku masa likafani a cikin mayafi biyu tufafi biyu tufafi biyu dama tufafin ihram guda biyu ne daya ana daurawa daya kuma ana yafawa saboda haka wannan sutura na ihram ne yake zama likafani ga wanda ya rasu a cikin ihram da ya gama aikin haji annabi sallallahu alaihi wasallam ce, wala tukhammiru ra'sahu kada ku rufe kansa fa Allah ya ba'asuhu yawmal qiyamati mulabbiya domin kuwa Allah zai tada shi a ranar ƙiyama, yana mai talbiya zai tashi a ƙiyama yana talbiya man mata ala bu isa alai. duk wanda ya mutu akan wani hali to a irin wannan halin zai tashi Allah ta kyauta karshen mu idan mutum ya rasu ana cikin aikin haji to zai tashi ne da kayansa na ihrami yana kuma ci gaba da aikin hajin nasa me yasa ibn hajar ya kawo hadisin nan saboda hadisin nan ya taho da umarni daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu umarni daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ana cikin aikin haji ana tsayuwan arfa wani mutum ya faɗo daga kan raguni wuyansa ya karye mutumin ya rasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habbai igsiluhu ku wanke shi kaga yi musu umarni gaba ɗayan ku wanke shi don haka yasa Ibn usaymin a littafin sa sharhul mumti a mujallar nabi shafi na 436 yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masahabbai umarni su wanke shi wal amru fil asli lil wujubi asali duk inda ka samu umarni daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan umarni fa wajibi ne wannan ne asali saboda Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da sako don haka idan manzon Allah ya mana umarni wannan sako daga Allah ne don haka wajibi ne mu dauka don haka in annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku yi kaza to asali wannan umarnin na manzon Allah wajibi ne ibn al-usaymin yace wa min al-ma'lum annahu la yuridu min kulli wahidin min al-muslimina an yugassila hadha al-mayyit idan annabi sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai ku wanke shi shin manzon Allah yana nufin duk sahaban da suke filin arfa su ne za su wanke wannan mutumin kamar yadda labari ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin hajjinsa da sahabbai da sun kai mutum dubu ɗari shin waɗannan duka dubu ɗarin nan za su haɗu a kan gawa guda don su wanke shi amma dai umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya yi ne gare su baki ɗayansu ifsiluhu ku wanke shi don haka ibn al-usaymin ya ce inna ma yuwajjihu eh, khitaba li umumi muslimin annabi sallallahu alaihi wasallam yi magana ta ne ga dukkan musulmai a wannan lokaci fa iza qama bihi ba'dhum kufiya idan ya zama wasu daga ciki sun ɗauki umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wasu sun wanke gawan to shikenan wannan wajibci ya sauka daga kan sauran musulmi don haka yasa ake cewa wanke gawar musulmi farilla ce ta kifaya wannan shi ne hujja don haka yasa ibn hajar ya kawo hadisin nan ya nuna maka matsayin wanke gawan musulmi ba ya kamata bane a'a dole ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni lokacin da wannan mutum ya rasu a filin arfa yace masahabbai igsiluhu bima'in wa sidrin ku wanke shi da ruwa da kuma magariya wannan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi ne gare su baki da yanzu idan aka samu wasu sun dauki wannan umarni shikenan laifi ya sauka ga wasu da kaura don haka idan aka samu musulmi ya rasu a gari wanke gawan wannan musulmin wajibi ne akan dukkan musulman wannan gari amma idan aka samu wani ko wasu sun wanke gawan shi ke nan da ta sauka wannan dalili guda kenan da ibn hajji ya kawo hadisi na biyu yana tafe nan gaba shi ne hadisin umar atiya wanda shi ma a cikin hadisin an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga an samu hadisai guda biyu a cikin bulugul mara waɗanda suke tabbatar da wanke gawa farilla ne kan musulmai gaba Ibnul ibn al ce haza hazani dalilan a afariyan waɗannan dalilai guda biyu na hadisi sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma dalilun nazari an na haza min hukukin muslim ala Ibnul ibn al ce ko da babu hadisi ko da babu hadisi da zo da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a wanke gawar musulmi ai haƙƙi ne na musulmi akan musulmi haƙƙi ne na musulmi akan musulmi bal huwa min a'zami al-huquq an yuqaddima al-insanu akhahu ila rabbih ala akmali ma yakunu min al-tahara dan uwanka ya rasu musulmi haƙƙi ne ka gabatar da wannan dan uwa ya isa ga Allah a cikin hali mafi kamala a cikin hali mafi kamala ya zama yana da tsafta an wanke shi an mai sutura hakki ne a kanka idan mutum ya rasu to babu shakka zai tafi ne ga Allah mahaliccinsa subhanahu ta'ala wanda hadisai sun tabbatar sun tabbatar da haka idan musulmi ya rasu ana daukar ransa a kai shi ga Allah subhanahu ta'ala kafin a dawo da ran wannan musulmi jikinsa a kwanciyar kabari matakin farko sai an kai wannan rai ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka ko da babu hadisi daga manzon Allah akan cewa a wanke gawa kasancewar musulmi dan uwan musulmi ne akwai haƙƙi na yan uwantaka da ke tsakanin juna mafi girman wannan haƙƙin wato shine ya zama dan uwanka idan ya rasu ka kyautata suturarsa da wanke shi ta yanda zai isa ga Allah subhanahu wa ta'ala ala akmali ma yakunu min al-tahara yana cike da tsarki al-imam nawawi a sharhin hadisin nan ya kawo riwayoyi daban-daban waɗanda aka samu daga Abdullah bin Abbas yana sharh sahihin Muslim juz'i na takwas shafi na 128 al-imam an-nawawi fi hadhihi riwayat dalalatun bayyanatun li mazhab shafi'i wa ahmad wa muwafiqihim fi anna al-muhrim idha mata la yajuzu an yulbasa eh, al al'imamu shafi'i da kuma al'imamu ahmad bin hamdal da wasu malamai suka tsaya a kai shi ne idan mutum ana cikin aikin hajji sai allah ya amshi ransa mutumin da ya rasu cikin ihram mutumin da ya rasu a cikin ihram ba a saka masa wani kaya saboda wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam ba a saka mar wani kaya wannan kaya na ihram da ya rasu a ciki shine wanda za a yi masa sutura da shi wala tuhammara ra'su ba a rufe kansa wala yumassa tiban ba za a shafa mai turare amma ga mazhabar al-imam Malik da al-imam Abu Hanifa waɗannan matabobi guda biyu suna ganin babu wani bambanci tsakanin mutumin da ya rasu cikin ihram da wanda ma ya rasu ba a lokacin aikin haji ba babu wani bambanci saboda haka za a yi magawansa sutura saboda saboda wannan hadisi sun yi tawilinsa mazahiri da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna idan mutum ya rasu yana cikin ihram annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kafinuhu fi saubaiki kar a masa wani likafani daban waɗannan mayafai guda biyu waɗanda yake ciki waɗanda ya ihrami da su su ne za su zama likafani gare shi wala tukammiru ra'sahu annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ku rufe kansa saboda haka wannan zahiri idan mutum ya rasu yana cikin ihram ba a masa wani likafani daban tunda abinda manzon Allah ya faɗa kenan sallallahu alaihi wasallam yace dalilin ala istihbab istidra fi ghusl al-mayyit sannan kuma hadisin ya siffanta mana yanda ake wanke gawa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗi yanda za a wanke gawan igsiluhu bima'in wa sidrin ku wanke wannan mamaci da ruwa da kuma magariya don haka ya zama mustahabi idan za a wanke gawa a wanke da magariya wa annal muhrima fi zalika ka gairiki da wanda ya rasu cikin ihram da wanda ya rasu a gida bai ma tafi aikin haji ba ya kamata idan za a wanke gawayyakin su a wanke a sanya magariya babu babbanci tsakanin tsakanin wanda ya rasu a lokacin aikin haji da kuma wanda bai tafi aikin hajin ba al-imam an-nawawi yace wa fihi fawaid hadisin yana da fa'idoji da yawa akwai fa’iloji da yawa waɗanda malamai suka ciro a ƙarƙashin wannan hadisin na abdullahi bin abbas da ce daga cikin waɗannan a addalala da masar shafi'i wa muwafifi ke an na hukumar ihram baƙin fi hadisin nan ya tabbatar mana cewa idan mutum ya rasu yana cikin aikin haji wannan ihramin nasa bai ɓaci ba mutuwa ba ta ɓata aikin musulmi mutuwa ba ta lalata aikin hajjin musulmi saboda haka idan mutum ya rasu tunda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan fa inna allaha yab'athuhu yawmal qiyamati mulabbiyan Allah zai da wannan mutumin a ranar kiyama yana mai talbiya kaga ya gwada cewa aikin hajjin sa bai lalace ba zai ci gaba da wannan aikin hajjin a ranar kiyama to idan mutum ya rasu yana cikin aikin hajji ba za a biya wani ya masa aikin hajji ba la shi aikin hajjin sa ya tabbata aikin hajjinsa duk da cewa bai karasa ba amma ya inganta wa anna takfina fi thiyabil malbusati jaizun jaizun kuma sannan hadisin al-imam an-nawawi yace yana karantar da mu idan mutum ya rasu dan an masa likafani da kayan jikinsa din ba laifi bane ba sai an karo ba sai an cire kayan an canza ba kayan jikinsa idan aka bari a matsayin shi ne likafaninsa matukan suturan ba ta saba matsari na sunna ba babu laifi al'imamun babu ya ce wa huwa mujma'un alai wannan duk malaman suna sun yi ittifaki a kai duk malaman suna sun yi ittifaki a kai don haka yasa za ka samu labarin wasu sahabbai waɗanda lokacin da suka rasu sun bar wasiya a musu likafani da ainihin wasu kaya da suka bari kuma kayan ne kawai za a sa musu a jiki sai a kara da wasu kafin abin ne ba laifi ba ne don suturan kayan sawa ya zama likafanin mutum ba laifi ba ne <clears throat> ya sannan hadisin yana nuna mana cewa ba sharadi ba ne kuma likafanin sai ya kai adadi kamar uku ko fiye da haka jawazu tafilihi sau bai da a ce likabani tilas ne a yi wa mutum adadi da ya kai uku ko fiye da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kara ma wannan mutumin da ya rasu a lokacin ana aikin hajji amma sai ya ce wa kafinu fi saubai ku masa likabani da ainihin tufafin sa guda biyu din nan duk da cewa al-afdalu salata kamar yadda hadisi yake tafi nan gaba likafanin da yake daraja shine likafanin da aka yi da mayafi guda uku wannan shi fi daraja al-imamu nawawi ya faɗa ya ce amma shi mutumin da ya rasu cikin ihram tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a canza mar ya hana a canza mar kaya yace wannan suturar a bar shi wato shine kadai zai zama da kafaninsa sai ya zamanto mayafi guda biyu din nan ya wadata kuma ba gare shi kawai ba idan an yi ma wani likafani da mayafi guda biyu ba laifi ba ne Ya ce kuma hadisin yana karantar da mu annal kafana muqaddamun ala dayn wa gairi idan mutum ya rasu likafaninsa shine hakkin farko ba a duba bashi da ake binsa ba a duba basu suka da ake bin wannan mamaci abu na farko shine a yi masa likafani domin annabi sallallahu alaihi wasallam lam yas'al hal alaihi daynun mustaghrikun amla shin wannan mutumin da ya rasu akwai bashi da ake binsa saboda a biya bashin kafin a yi masa sutura annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tambaya a kai ba saboda haka ya nuna cewa idan mutum ya rasu ko da dukiyarsa za ta kare wajen likafani to ka'ida ne a yi mai likafani ka'ida ne a yi masa likafani kafin a biya masa bashi wato biyan bashi yana biyo bayan likafani da aka yi wa mamaci wa anna takfina wajibun cewa ne kafani wajibi ne wa huwa ijma'un fi al muslim eh, al-imam an-nawawi yace wannan malaman sunna gaba ɗaya sun ittifaki akan cewa wajibi ne ga haƙƙi na musulmi idan ya rasu a yi masa likafani wannan wajibi ne. ba wai ya kamata ba sannan wajibcinsa yana gaban biyan bashi Haka nan wanke gawansa da sallah gare shi wa dafnuhu da binne shi duk waɗannan wajibai ne a yi masa wanka wajibi ne a yi masa sallah wajibi ne a binne shi wajibi ne a yi masa likafani wajibi ne saboda haka duk suna gaban biyan bashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan kuma a wata riwaya yace wa yulabbi annabi sallallahu alaihi wasallam ce, shi wannan mutumin Allah zai tada shi a kiyama yana talbiya yana labbaik Allahumma labbai, bi ma'ana ala hay'atihi allati mata alaiha a wannan siffan da ya rasu akai wa ma'ahu alamatu li hajji zai tashi a kiyama yana tare da alamar aikin hajji. sai ce to wannan hadisin yana mana ishara akan falalan mutumin da ya rasu a lokacin da ake aikin hajji. mutumin da ya rasu ana cikin aikin hajji ya samu wata falala ta musamman yana kama da mutumin da ya mutuwa ya rasu a lokacin da ake jihadi wanda ake ganin ya yi shahada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ya rasu ana jihadi zai tashi a filin hisabi wa audajihu tashhubu daman jijiyoyinsa suna bubbugar da jini kai ka ce yanzu ne aka kashe shi din mutumin da ya rasu ana yaki to zai tashi ne da wannan siffa da ya rasu a kai mutumin da ya rasu ana aikin haji zai tashi ne akan siffan da ya rasu a kai eh, cewa man mata ala shay'in bu isa alai wannan yana nuna falalan mutumin da ya mutu ana aiki na ibada mutumin da ya rasu ana sallah zai tashi a wannan yanayi mutumin da ya rasu ana yana aikata laifi zai tashi a wannan yanayi Allah ka kare mu saboda haka sai al-imamu nawawi ya ce wannan hadisin yana karantar da talbiya ba ta karewa sai lokacin da kai jifa talbiya ba ta karewa sai kai jifa domin akwai wanda ke ganin idan an tsaya filin arfa ba a yin talbiya wato idan za ka tashi daga makka zuwa mina za ka rika talbiya idan an taho mina sai ka daina idan an taso daga mina zuwa arfa za ka rika talbiya idan an isa arfa sai ka daina idan an taso daga arfa za a tafi musdalifa za ka rika yin tarbiya idan an isa musdalifa za ka daina idan an tashi daga musdalifa zuwa wurin jifa za ka yi ta tarbiya idan ka iso wurin jifa lokacin da kai jifan tsakuwa na farko kai kabbara to ka gama tarbiya ba a sake yin tarbiya kuma saboda ah, ka sauke aikin haji to da yawa malaman suna suna da wannan fahimtar al'imamun nawawi ya ce wannan hadisin yana tabbatar mana ashe hatta a tsayuwan arfa ma ana talbiya yana daga nau'in zikirin da ya kamata mutum ya riƙa yi a tsayuwan arfa saboda lokacin da mutumin na ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiyan za a tada shi a ranar kiyama yana talbiya kaga za a tada shi kenan akan aikin da ya rasu yana yi wannan ya nuna tsayuwan arfa ana yin talbiya kamar yadda ake hailala da sauran nau'ukan zikiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wanke mutumin da ruwa da kuma magariya yaya ake amfani da magariya akwai littafin Hashi imam da dusuki a mujallar na farko shafi na 416 al-imam ya yace wa nudiba lil ghusl sidr mustahabi ne akasarin malamai suna daukan umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo kan cewa a wanke mamaci da ruwa da magariya magariya din saka magariya din ba wajibi ba ne. suna dauka a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ne saboda a samu tsafta a samu tsaftace jikin mamaci don haka ba ba ne sai magariya amma amfani da magariyan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana shine mafi dacewa yace wa huwa waraqu na nabqi ganyen magariyan ake samu na na'iman za a nika shi ya zama yayi laushi wa yuj'alu fi ma'in asashi a cikin wani ruwa wa yukassu wa a ringa kwaba shi ana kadawa hatta tabdu tabduwa ragawatu har dai kun faye tasu idan kumfan ya taso wa yu'rafu bihi jasadul mayyit sai a rika goge jikin mamaci da wannan ruwa fa in lam yujad fa min ashna idan ma ba a samu magariya ba ana iya amfani da wani abu kamar sabulun salo sabulun salo yana da tarihi mai tsawo tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kasashen larabawa da yawa suna yin sa kamar filistin zuwa ga wa sabun wa gasu a samu sabulu yana madadin magariya ba dole sai shi ba idan akwai sabulu yana wadatarwa kuma ma'ana zalika ya kuma maka wa ma fi ma'ana zalika ya kuma makama duk abin da zai zama yana taimakawa a samu tsafta a samu tsaftace jikin mamaci da shi ba sai magariyan ba ba sai ganyen magariyan ba wasu ana iya amfani da ko da wani abu wanda zai iya ba da kumfa haka ya zo cikin fatawa ta bilbas mujallar na goma sha uku shafi na ɗari da goma sha uku wal'amuru inda al'ulama da iske ba malamai suna ɗaukan umarnin da ya zo a matsayin mustahabi da annahu ablagu fil inqa amfani da sabulu ya fi amfani da shi saboda ya fi tsaftacewa don haka don an yi amfani da sabulu an daina amfani da shi ba laifi ba ne alimamu da suke ya ce ai fil gaflatin da ke ba'da al'ula annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku wanke shi bi ma'in wa sidirin da ruwa da magariya kaga kenan bayan an wanke shi da ruwa ai amfani da magariya iskiya fil ma'in qaraf litafhir ba wai za a hada shi da ruwan bane gaba ɗaya an kwaba shi a gefe ana amfani da shi kamar sabulu ne ba a jefa shi a cikin ruwan wa saniya bil ma'i wa sidr litanzif wankan farko ya zama an wanke ne da ruwa zalla wankewa na biyu ya zama an yi amfani da ruwa kuma an sa magariya wa salisa bil ma'i wa safu wankewa na uku shine wanda za a yi amfani da ruwa sannan da kuma kafu li adli tasbih saboda a samu gawan wato tayi kamshi kafur ya taho cikin hadisin da yake gaba hadisin ummu abiya amma dai anan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da ruwa ne da magariya me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai kawo kafur ba saboda kafur yana fitar da kamshi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana yace kar a shafa ma wannan mamacin turare saboda yaro su yana cikin ihram wanda yake cikin ihram na aikin haji ba a son ya shafa turare to idan aka samar kafur kaga kafur ko yana da kamshi to amma ana amfani da kafur ta wajen wanke mamaci in dai ba wanda ya rasu bane a lokacin da ake aikin haji wa sifatuhu yanda ake amfani da shi an yi ukhadha shay'un min al-kafur za a samu kafur fa yuj'alu fi ina'in fihi ma asashi a cikin wani kwano da ya zama akwai ruwa wa yuzibahu fihi anarkar da shi thumma yughassalu al-mayyit bihi sai a dai ruwa da aka narka kafur a ciki a wanke mamaci da shi zamanto bayan an gama wanke mamaci da ruwa an wanke da sabulu na karshe a ɗaibu ruwan kafur a rika wanke jikin mamacin gaba ɗaya faya fa haza ya tabi an na gaslahu kafur ka gaslati eh, sidiri fi babu bambanci kamar yadda aka wanke shi da ruwa haka za a wanke a sa wato sabulu haka kuma za a narka ainihin kafur a yi amfani da ruwan a wanke jikin mamacin gaba daya wannan shine hanya mafi dacewa kamar yadda yake cikin hadisi da Imam Bukhari hadisi na gaba wa an Aisha radhiyallahu anha an karbo hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yarda qala Aisha tace lamma aradu ghuslan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lamma aradu ghuslan nabiyyi lokacin da suka yi nufin za su wanke annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> lokacin da suka yi nufi tana nufin lokacin da sahabbai suka yi nufin wanke gawar annabi sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri sai suka ce to wallahi mu ba mu sani ba nujarridu rasulullah shin mutude manzon Allah ne kama nujarridu mautana kamar yanda muke tude mu? amla ko kuwa a'a a lokacin da za a wanke annabi sallallahu alaihi wasallam aisha take ba da labari su waɗanda za su wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka samu wato rudani sun rikice shin yanzu ya dace mu tuɓe manzon Allah kamar yadda muke tuɓe matattunmu ko kuwa a'a mu bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka wanke shi ya zama daban da yadda muka saba wanke mamatanmu babu nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai ce musu in na rasu ga yanda za ku wanke gawata bala saboda haka sai suka samu wato rudani game da haka rawahu ahmad <clears throat> hadisin al-imam ahmad ya rawaito yana al-musnad mujallal na shafin 6267 wa abu dawud kuma al-imam abu dawud ya rawaito shi yana kitabul jana'iz babu babun fi sattirin mayyit inda guslihi hadisi na 3141 hadisin yana sahihu sunan abi daud hadisi na da eh, da uku hadisin yana da kyau lallai babu shakka lokacin da aka zo wanke annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda za su wanke gawan sun samu saɓani sun samu rashin fahimta game da yadda ya kamata yadda hadisin ya zo عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة تقول ناجي عائشة تناتشيوة جيكا عبد الله بن الزبير كده jikan azubair bin al'awwam yake cewa na ji aisha tana cewa yana kaman kaman jika ne gare ta lamma aradu guslan nabi sallallahu alaihi wasallam lamma aradu guslan nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lokacin da suka yi nufin za su wanke annabi haka ya zo a hadisin lamma aradu gaflan nabi falu lokacin da suka yi nufin wanke gawar annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wallahi ma nadiri wallahi mu dai ba mu sani ba anujarridu rasulullah min biki shin mu tube manzon Allah daga tufafinsa kama nujarridu mautana kamar yadda muke tuɓe mamatanmu <clears throat> am nafsiluhu wa alaihi thiyabu ko kuwa mu wanke manzon Allah yana sanye da tufafinsa falam makhtalafu Aisha ta ce lokacin da suka samu saɓani. a cikin hadisi alqallahu alaihim an-nawma sai Allah ya jefa musu bacci gaba ɗayan Waɗanda za su wanke gawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya jefo bacci a kansu حتى ما منهم رجل illa wa في صدره sadri Aisha tace hatta saboda tsananin bacci babu wani mutum ɗaya daga cikin su face habansa yana kan kirjinsa wato bai ma iya rike kansa ba kan ya sauka kan kirjin yana ta bacci dukkan su baccin yayi nauyi suna cikin barci sun makallamahum mukallimun sai wani mai magana ya musu magana min gefen daki ta gefen daki la na na manhuwa ba su san waye ya musu magana ba tunda suna cikin bacci an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ku wanke annabi wa alaihi thiyabuhu alhali yana sanye da tufafinsa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar da manzon Allah zai rasu ya gaya masahabbai wato kalmar karshe da ya gaya masahabbai shine wahayi sako daga Allah ta hanyar wahayi na annabci ya kare manzon Allah ya gaya musu daga yau samun sako daga wurin Allah ta hanyar annabci ya riga ya kare Allah bai sake turo sako ta hanyar wahayi saboda annabci ya riga ya kare sai ya ce amma Allah yana iya saukar da albishir ga musulmi ta hanyar mafarki ko dai shi ya yi mafarkin ko wani ya masa a ranar da manzon Allah zai rasu sallallahu alaihi wasallam domin kalmarsa ta ƙarshe ga sahabbai kenan suna cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu haka su suna cikin sallah a lokacin da ya buɗe labule ya musu wannan jawabi ya sake labule ba sake gane shi ba ya rasu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa har yanzu kuma har zuwa ƙarshen zamani Allah yana iya magana yana iya saukar da sako ni ma'ana yana iya magana ta, albishir ya turo albishir ga mumini ya turo sako ga mumini amma ta hanyar mafarki kana iya mafarki mai kyau ko wani ya maka mafarki mai kyau kuma sako ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana tabbata don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai gaya musu ga abin da za su yi magawansa ba amma yanzu sai bacci ya dauke su gaba ɗayansu sai kowannen su yayi wannan mafarkin mafarki ɗaya suka yi ga wani a gefen ɗakin yana cewa a nigistudun nabiya wa alaihi siyabu ku wanke annabi yana sanye da tufafin kar ku tube shi kuma sai suka farka a lokaci daya kaga sun yi mafarki mai kyau domin abin da yake gaban su kenan wanke gawar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama hatta barcin shi kansa wato wata karama ce domin bayyuwa a ce mahaifinka ma yana gabanka gawar mahaifinka yana gabanka kuma sannan gangadi ya dauke ka bare gawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba dukkan su ya zama to bacci ya dauke su a wannan lokaci kaga kamar karama ce Allah subhanahu wata'ala ya nufe su da ita don haka yasa su kai wannan mafarki suna farkawa Aisha tace fa qamu ila rasulillah suna farkawa kawai sai dukkan su suka miƙe zuwa ga ainihin gawar Annabi sallallahu alaihi wasallam fa gasaluhu suka wanke shi wa alaihi kamisuhu yana sanye da rigansa yasibbuna al-ma'a fawqa al-qamis suna zuba ruwa a saman rigan wa yudlikunahu bil qamis duna aydihim aisha ta ce suna cuɗa eh, ainihin goge jikin annabi sallallahu alaihi wasallam da rigansa ba ainihin hannuwansu ba suna eh, riƙe ainihin rigar manzon Allah suna goge jikinsa ba ainihin hannuwansu ba shi abbas bin bin zubair ya ce wa aisha ta sai aisha tana cewa lawista kabaltu min amri da zan sake fuskantar al'amari na wanda na ba mu baya da zan sake fuskantar al'amari na wanda na ba mu baya ma ga salahu illa nisa'uhu da ban ya zama wani ya wanke shi ba sai matansa to amma magana ta riga ta wuce wato tana cewa da a ce yanzu ne da hakan ya faru da za ta yi umarni matan annabi sallallahu alaihi wasallam su wanke manzon Allah a maimakon sahabbansa su wanke shi ah, haka ne akwai bayani akan hukuncin mutum ya wanke matarsa ko mata ta wanke mijinta al-imam shaukani ah, littafin dailul awdar da mujallar na hudu shafi na 66 ya ce innan nazara ilal farji wa gairihi lazimin min lawazimin al'akali da ya sa aisha ta faɗi wannan magana me ya sa waɗanda za su wanke gawan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji nauyin tuɗe shi saboda kallon al'auran manzon Allah saboda kallon al'aurar annabi sallallahu alaihi wasallam haramun ne gare su to amma idan ita ce fa za ta wanke manzon Allah ba za ta samu wannan mushkilar ba bare har a kai ga yin bacci sannan a samu sako saboda eh, mace tana da damar ta ga al'auran mijinta miji yana da damar ya ga al'auran matansa al'imamu shokani ya ce mutuwa ba ta raba mutum da halaccin kallon al'auran matarsa illa dai abinda mutuwa take hanawa shine jima'i tsakanin ma'aurata فلا يرتفع بارتفاع جواز الاستمتاع المرتفع بالموت idan dai aka ce miji ya rasu ko mace ta rasu to damar ka mori jikinta ko ta mori jikinka damar miji ya mori jikin jikin iyalinsa ko ita ta mori jikin mijinta ta wajen shafa shi ko sumbatarsa ko abin da ya kai ga jima'i wannan mutuwa ta raba amma sauran hakkoki tsakanin miji da mata halal ne saboda haka sai al-Imam Shawkani ce wal aslu baka hillin nazari ala ma kana alayhi qabla al-maut kasancewar miji ya kalli al'auran matarsa ba laifi bane don tara su tunda lokacin tana da rai halal ne lokacin tana da rai halal ne halal ne miji ya kalli al'auran matarsa mace ta kalli al'auran mijinta wannan daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah ya faɗa hadisin yana sunan Tirmidhi ba kamar yadda uh, wasu ke amfani da hadisin karya wai idan mutum yana kallon al'auran matarsa ko zai makance ko wani abu babu inda shari'a ta haramta wa miji kallon wani sashi jikin matarsa haka nan babu inda shari'a ta haramta wa mace kallon wani sashi jikin mijinta wannan halal ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihfaz awrataka ka tsare al'aurarka ka yi iya ƙoƙarin tsare al'aurata kar kowa ya gani sai dai fa'in matarka ko kuwa baiwarka to kaga wannan ya halatta wa ma'aura su kalli juna don haka sai al'imamu shaukani ya ce abinda aisha ta faɗa babu shakka haka ne uh, mutamassikun li mazhabil jumhuri abinda akasarin malaman suna suka yadda da shi cewa ba laifi ba ne don mutum ya kalli al'auran matarsa a bayan ta rasu ya wanke gawanta yanzu kaga da kamar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu da matansa ne za su wanke annabi sallallahu alaihi wasallam da ba su samu wannan mushkila din ba da ba su samu ba to amma al-imam shaukani yace kasancewar maza sun wanke manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana tabbatar da cewa hakan ba laifi bane domin sahabbai sun yi ittifaki akai babu wani sahabi da ya kushi maza da suka wanke annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lafazin da ya zo cikin al-musnad kamar yadda ibn hajar ya faɗa cikin hadisin nan yace rawahu ahmad lafazin da ya zo cikin al-musnad da yana al da al-imam al-hakim mujallal na uku shafi na tara Aisha ta ce a lokacin da waɗannan sahabbai suka farka fafaru ilaihi sai suka zabura zuwa ga ainihin gawar annabi sallallahu alaihi wasallam fa gasalu rasulullah suka wanke annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kamisihi yana ainihin cikin rigansa yufabu alaihi alma'u wasidru ana zuba masa ruwa da magariya kamar yadda mazan Allah ya umarni a wanke wancan mamaci da ruwa da magariya shi ma haka aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa yadluku ar-rijal bil qamis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 lamma jitama'u ne gusle rasulillah a lokacin da sahabbai suka hadu saboda wanke gawar annabi sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu bainahum sun samu sabai kamar yadda hadisin ya zo cikin sunan abi dawud da kuma al-musnad al-imam ahmad Allah madaukaki ya saukar da bacci a kan suna cikin bacci suka yi wannan mafarki wani mutum yana magana na da munadin min janibil baiti ma yadruna man huwa sun ji wani mai kira yana kiransu ta gefen ɗakin a niftilu rasulullahi wa alaihi kamisu wanke manzon Allah yana sanye da rigarsa fa wasabu ilaihi wasbata rajulin wahidin a lokacin da suka farka sai suka zabura zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam zabura irin ta mutum daya yana nuna cewa kowannen su ya gamsu da mafarkin da yayi fa gasalu rasulullahi wa alaihi kamisu sun wanke manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana sanye da rigarsa a wannan riwaya sayyiduna ali bin abi talib shi ne wanda ya jagoranci wanke annabi sallallahu alaihi wasallam asnadahu ila sadri ya zaunar da annabi sallallahu alaihi sallam ya jingina shi ga kirjinsa a lokacin da yake wanke shi wanda yana nuna cewa babu laifi a lokacin da ake wanke mamaci ana iya daga shi a kai ga zaunar da shi saboda samun damar wanke bayansa ko kuma wasu gefen jikinsa sai duna albino abi talib ya yi haka bayan ma ya gama wanke annabi sallallahu alaihi wasallam uh, ita aisha ta faɗa kuma shi ma ya faɗa fa ma ru'iya min rasulillahi shay'un mimma yura min al-mayyit aisha ta ce ba a ga wani abu wanda yake kama da abubuwan da ake gani a jikin mamata tattare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda aka saba idan mutum ya rasu ana iya gane cewa wane ya rasu a lokacin da ake wanke shi amma banda manzon Allah a lokacin sayin da Ali wanke shi kamar ya kira shi manzon Allah ya amsa babu wani abu da ya canza a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu hadisin yana al-mustadrak al-imam al-hakim riwayar abdullah ibn al-harith banda riwayar aisha yace gasalan nabiyyu aliyun sayyidina ali bin abi talib shi ya jagoranci wanke eh, annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai riwaya da take sunan ibn majah wanda take nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ah, lokacin da sayyidina ali da wasu sahabbai za su wanke gawansa sun ji wani kira da ake cewa la tanzihu an rasulillahi qamisahu wannan riwayar tana da rauni tana da'ifu sunan ibn majah hadisin 316 ma hadisin yana al-mustadrak al-imam al-hakim da kuma as-sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi labarin wanke annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin littafin hadisi da yawa yana kitabul musannaf na al-hafiz abdur razzaq kitabul janaiz babu ghusl al-mayyit hadisi na 677 yana kitabul musannaf na eh, ibnu abi shaiba <clears throat> kitabul janaiz fil mayyit yugassal man qala yustar wa la yujarrad hadisi na 2282 kuma hadisin ma yana cikin muwatta na al-imam malik kitabul janaiz babu ghusl mayyit hadisin 517 wato hadisai sun zo da yawa da bayanin yanda aka wanke annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> a cikin nailul awqa al-imam shaukani ya dauko maganar wani malami da ake kiransa masanin hadisi Umar bin Hassan ibn Dihiya yana cewa lam yuqtada fi anna allazina gassaluhu aliyun wal fadl mutane biyu <clears throat> babu sabani a wajen masana hadisi waɗanda suka wanke annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyu ba a samu sabani ba sayyiduna ali da kuma al-fadl bin abbas wan abdullahi bin abbas waɗannan mutane biyun an tabbatar duk masana hadisai sun yarda akan cewa sun wanke annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai wasu mutane da aka samu cikin hadisai za in kana karanta hadisan adadin waɗanda suka wanke annabi sallallahu alaihi wasallam akwai al-abbas babban annabi din mahaifin al-fadl din <clears throat> akwai usama akwai kufam akwai shukran waɗanda dama yantattun bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan akwai sabani a kai amma dai sayyiduna ali bin abi talib da al-fadl bin abbas babu sabani akan cewa sun wanke gawar annabi sallallahu alaihi wa wasallam a littafin at-tawqiful habir ibn hajjar yayi bayani mai tsawo akan hadisai da suke magana akan waɗanda suka wanke manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam cikin mujallal na shafi na 216 Fa'amma ali sayyidina ali akwai hadisin sa a sunan ibn majah al-mustadrak al-imam al sunan kubra na al-imam wanda shi da kansa sayyidina ali yake cewa gassaltu nabiyya na wanke annabi sallallahu alaihi wasallam fa zahabtu anzuru ma yakunu min al sai na rika dubawa menene zai nuna min annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu falam ara shai'an ban ga komi ba al-fadl bin abbas wa ghayru hadithin sa yana al-musnad ahmad riwayar abdullah bin abbas abdullah bin abbas kanin al-fadl bin abbas ya bada labari anna aliyan asnada rasulullah ila sadrihi wa alayhi kamisuhu sayyidina ali ya jingina annabi sallallahu alaihi wasallam ga kirjinsa lokacin da ake wankewa wa abbas wal wa yuqallibunahu ma'a ali idan za a juya annabi sallallahu alaihi wasallam sai abbas al-fadl da qusam su tallafa yanda za su juya annabi sallallahu alaihi wasallam dan a wanke wani gefe wa kana usama bin zaid salih maula yusban al-ma usama bin zaid ya zama shi kuma yana zuba ruwa da wasu da ke tare da shi to amma riwayar tana da rauni kamar yadda ibnu hajar ya faɗa cikin at-talfisul abin da ya inganta shine sayyidina ali bin abi talib da al-fadl bin abbas fa akwai hadisin da yazo cikin eh, bayanin ibnu al-munzir a littafin al-awsat wanda yake nuna cewa sayyidina abubakar shine wanda ya kira su annahu amarahu eh, eh, sayyidina abubakar shine wanda yace ina dangin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ga su sai sayyidina abubakar ya musu umarni yace ku wanke annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda za su wanke manzon Allah banu abidi sune ƴaƴan babansa wa kharaja min indihim sai sayyidina abubakar ya fita ya kyale kuma wannan ya zama to shine abinda malaman sunna suke faɗa wanda ya fi cancanta ya wanke mamaci shine wanda ya zama ɗan’uwanka saboda shi zai rufe mara asiri Shi ne wanda ya fi cancanta ya wanke mamaci ko da ya ga wani abu mara kyau ba zai fallasa ba amma tana yiwuwa idan wani bare ne ya gani idan yana da ƙasar addini yana iya kai labari Allah ka tare saboda haka malaman suna sun yarda da ah, waɗannan hadisai kamar yadda muka karanta al Shafi ya yi magana a kai. yana cewa gusilan nabi sallallahu alaihi wasallam salatan an wanke annabi sallallahu alaihi wasallam sau uku aka wanke jikinsa bisiddire kuma ana saka magariya wa gusila wa alaihi kamisun an wanke shi amma da riga jikinsa wa gusila min bi'irin musamman aka ɗebo ruwa daga wata rijiya da ake kiranta algarsu tana uba. dama annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi yakan so shan ruwan wannan rijiya saboda ruwanta yana da kyau to sahabbai suka kiyaye abinda manzon Allah ke so kasancewa ruwan shi yafi kyau don haka yasa aka nemo ruwa daga Quba rijiyar wani mutum da ake kiransa Sa'ad bin Khaisama wannan duk bayanin al-Imam Shafi'i wa kana yashrabu minha annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sha ruwan wannan rijiya yana son ruwan rijiya wanda a dalilin haka yasa har yanzu in ka tafi uba lokacin da ka kai ziyara uba za ka ga mutane sukan zagaya ta baya su da taruwa wani wuri saboda neman wannan rijiya neman wannan rijiya yana daga abin da ah, sayid na umar ya tsawatar a kai domin ana gani kamar wannan rijiya tana da wata albarka ta musamman kuma illa dai kawai an ɗebo ruwanta ne saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam saboda la'akari da ruwan da ya fi dacewa a wanke manzon Allah shi ne ruwan da ya fi zama mai tsafta ruwan da manzon Allah ya kan sha'awar ya sha kaga wannan yana daga cikin nau'in karramawa da kuma daraja shi kansa annabi sallallahu alaihi wa sallam. wasallam al-imam sanani littafin subulus salam a juz'i na bi shafi na 93 yace don haka wannan labarin na aisha labarin nan da aisha ta bayar yana karantar da mu da kuma hadisin abdullahi bin haris don sun ba da labarin da abdullahi bin abbas sun ba da labarin yadda aka wanke annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labari yana tabbatar mana dalalatun ala annahu laysa ka ghairihi min al-mauta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar sauran al'ummar sa bane ba kamar sauran mamata na al'ummarsa ba ne don haka ya sa sahabbai suka samu sabani lokacin wanke shi shi an wanke shi da kaya a jikinsa ta amma mu ba ba daidai ba ne ka ce ba za a tuba wannan gawan ba ka'ida ne a tuba domin ka lura da yadda hadisin ya zo nujarridu rasulullah kama nujarridu mautana shin mu tuɓe manzon Allah kamar yadda muke tuɓe mamatanmu ashe abin da annabi ya rasu ya bari suna aikatawa shine idan za su wanke gawa suna tubewa shine da suke fara to yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar mu kenan idan za mu wanke mamaci muna tube shi shin shi ma haka za mu mar to sai gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ilimi na musamman yadda za a wanke annabinsa sallallahu alaihi wa alihi sallam don haka sai ya zama kamar khususiya ce ga annabi sallallahu alaihi sallam shi kadai amma ban da shi ba in ka duba littafai da dama imam ibn kudama littafin almugni mujallar na shafi na 368 yace yusahabu khalqu thiyabil mayyit idan mutum ya rasu kafin a wanke shi ya kamata a tuga a tuga kayansa dalilai da yawa na ɗaya li Allah ya karuja minhu shay'un yafsudu bihi wani abu yana fitowa daga jikinsa wanda zai bata kayan shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai faru gare shi ba kaga akwai bambanci tana yiwuwa idan baka tuɓe kayan ba jikin mamacin ya sandare ya zama cire kayan ba zai yiwu ba sai an yaga kaga an lalata dukiya tunda abin da ya mutu kayan cikinsa din yana daga cikin gado da za a yi Inda za a masa likafani da wata sutura wai talawwasu biha idza nuzi'at anhu wa yusajja bi ya yasturu jami'a. saboda haka za a tube mamaci ba kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai wanda ya rasu cikin ihram saboda hadisin da ya gabata hadisin abdullahi bin abbas hadisin da ya gabata ya nuna cewa idan mutum ya rasu cikin ihrami to shi ba za a rufe kansa ba amma wanda ya rasu ba a cikin ihram ba za a tuɗe kayansa kuma za a rufe gawan gaba ɗayanta daga kansa har zuwa kafansa kar a bar fuskansa a buɗe kamar yadda ya zo cikin hashe sulimami da soki a mujallar na farko shafi na sha shida wa nudi nudiba tajriduhu mustahabi ne a tuɗe mamaci min siyasi daga suturarsa gaba ɗaya ma'adal aurata banda al'aurar shi liyaskular inka saboda haka ne zai ba da sauki ta yadda za a wanke a tsabtace jikinsa wa waquhu halal ghusl ala murtafi'in sannan idan za a wanke mamaci kar a aje shi a ƙasa a dora shi akan wani abu mai tudu yanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi sallam kenan a dora shi a saman wani abu mai tudu li'annahu amkan domin idan gawa tana saman wani abu mai tudu kamar gado ko wani dakali ya fi saukin a wanke wannan mamacin akan a ce gawar tana kwanci a ƙasa hadisi na gaba wa an ummi atiyya an karbo hadisi daga ummu atiyya ita wannan sahabiya mun yi magana a kanta a baya ana kiranta nasibatu kuma yi kira ta nusaibatu bintul hari min haɗi sahaba tana daga cikin ainihin malaman fikihu. daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato masana daga cikin sahabbai tana cikin malamai masana ita wannan matan akwai hadisanta waɗanda suke da muhimmanci wajen raba gardama musamman abin da ya shafi jana'iza abin da ya shafi haila abin da ya shafi wato ziyara na kabari da sauransu akwai hadisan da ta ruwaito da dama muhimman gaske radiyallahu anha ita wannan mata nasibatu bint al-hari ummu atiya qalat da kala alaina annabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gare mu wa nahnu nugassidu ibnatahu mu muna wanke esta kada ne da yake ce ya shigo suna wanke me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo saboda ya karantar da su yanda za su wanke gawa waɗannan hadisai da ibnu hajar ya kawo cikin gulugul marami su ne madogaro gaba ɗaya a kan yadda ake wanke mamaci karantarwa ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi kansa ba wani malami ya karantar ba ita ta ba da labari lokacin da yarsa ta rasu muna wanke ta in ji umu aziya ya abdul barri masanin tarihi a littafin sa al yana tarihin ummu aziya yace kanat gazilatal mayyitati da yake malama ce ita ummu abiya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ta shahara da wanke mamata domin wanda ya kamata ya wanke mamaci ya kamata ya zama masani to ita ummu abiya tana da ilimi saboda haka ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tana wanke mamata mata idan an samu mace ta rasu ummu abiya tana wanke ta to suna wanke yar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce zainab yar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce zainab ta rasu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake madina domin ta samu wahala a rayuwarta ita zainab ita ce ta fi wahala cikin 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi hijira kafin mijinta sai da aka samu shekara shida kafin na mijinta ya musulunta ita ta musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yakin badar yi umarni ga mijinta ya kyale ta ta dawo don haka nan ta dawo madina ta dawo tana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka samu shekaru shida kafin nan mijin nata ya musulunta to akwai labarin da ya zo cikin uh, musnadul imam al-bazzar hadisin abu huraira wanda abu huraira ya ce akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mayaka Ba'atar rasulullah wa kuntu fihim annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mayaka kuma cikin waɗannan mayaka ina ciki abu hurairu ce ina cikin mayakan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura a lokacin da za mu tafi faƙala sai ce mana in laƙitun habbar abin al'aswad wa na fi abin abdi amrin fa ahriku kuma in dai kuka yi arba kuka hadu da mutane guda biyu to ku babbaka su mazan Allah ya ce ku kona da habbaru binul al-aswad da kuma nafi'u bin abdi amrin nafi'u bin abdi amrin da habbaru binul al-aswad mazan Allah ya ce inda kun haɗu da su ku kona su uh, sai abu hurairu ya ce wa kana nahasa bi zainab binti rasulillahi na harajat a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mijin zainab ya kyale ta ta hijira ta dawo madina lokacin da zainab za ta fita daga makka waɗannan mutane guda biyu su suka ɗau mashi suka ce ‘yar muhammadu ta bar garin nan rana ka tau muna gani ba zai yi ba suka soke ta sun soke ta da wannan mashi ah, har dai ta faɗo daga kan raƙumin dama tana da juna biyu ta yi ɓari amma duk da haka ta iso madina ta zo ta dinga jinya tsawon shekarun nan tana jinya wanda shi zama ajalinta to lokacin da za su fita annabi ya musu umarni sun makala sannan sai ce in ma in kun hadu da su faktuluhu ma ku kashe su fa yan bagi ne a hadin an yi yu'azzaba bi azabillah da farko wanzu Allah ya ce in kun haɗu da su ku kona su saboda su suka yi makasta haka amma ba domin sun mata hakan ne ya sa manzon Allah ya wannan umarni bala saboda kisa ne na gilla suka yi daga baya sai manzon Allah ya ce ku musu ku kashe su kawai amma kar ku kona su saboda baya kamata ga wani yayi azaba da wuta sai dai Allah subhanahu wataala hadisin yana sunan abi dawud kitabul jihad babun fi karahiyati harqil adu bin nar inda ake yaki al-imam abu dawud yayi bani akan babu kyau a kona abokan gaba babu kyau a kona su da wuta babi guda al-imam abu dawud yayi idan ana yaƙi ba a ƙona abokin gaba hadisin yana sunan turmizi kitabu siyar babu ma da afin nahi an katilin nisa'i wa suriya yanda ya zo cikin sunan turmizi abu hurairu ya ce ba a sana rasulullah fi ba'asi akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ciro wasu daga cikin sahabbai aka tura su sojoji su tafi yaki? faƙala sai ce mana in wajattun fulanan wa fulanan in kun samu wani da wani laini min quraish dukkan su quraishawa ne mutanen makka waɗanda suka daba suka soki ita zainab da mashi a lokacin da za ta yi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kun haɗu da su fa ahriquhuma bin nar sai ku kona su da wuta to lokacin da sahabbai suka gama shiri sun fito bayan gari sun maqama rasulullahi na aradin al-khuruj lokacin da mu tafi sai manzon Allah ya ce in inni kuntu amartukum an tuharriku fulani wa fulanan bin nar tazu na muku umarni in kun haɗu da wani da wani ku kona su da wuta ko sai suka ce eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna nara la yu'azzibu biha illallah. ita wuta babu mai yin azaba da ita sai Allah fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma in kun haɗu da su ku kashe su kawai kar ku koda su kaga dazu manzon Allah ya bada umarni a kona kafin a aiwatar har Allah ya saukar da umarni ga manzonsa babu kyau azaba da wuta kafin su bar gari manzon Allah ya ce kun hadu da su ku kona su babu mai azaba da wuta sai Allah don haka ku kashe su kawai akwai labarin Abdullah bin Abbas game da hijiran Zainab akwai labarin Hamza bin Amr al-Aslami labarin da tsawonsa yana cikin dalailun nubuwa na al-Imam al-Baihaqi labarin zainab yana da tsawo al'imamu bai haƙi ya kawo shi cikin dala'ilun nubuwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso madina kharajat ibnatuhu zainab turidu an talhaqa bi abiha muktafiya yasta zainab sai ta fito daga makka ta buya yanda za ta bar makka ta hijira ta dawo madina tare da mahaifinta fa adrakaha habbar bin al-aswad da nafi bin qais al-fihri farawa a habin rumhi waɗannan mutane biyu suka same ta tana kan taguwa tana kan raguni akwai abin da ake kira haudaj wani abu ake kamar bukka ana ce mai kundukuki kamar bukka za a ɗora shi akan raguni mace za a ta shiga ciki idan mace na kan ragunin ba za ka ganta ba saboda yana nan kamar ɗaki hatta aha saboda aka suka zo da wannan mashi suka dinga sukan ainihin wannan bukan da ke kan rakumin wanda zai da take cikinsa suna ta suka har dai ya kai ga ta faɗo wa alƙan ma fi ne ta yi ɓari dama tana da juna biyu wa uhuri kaddaman ta zubar da jini sosai sannan kuma gashi sun mata rauni mijinta shine abul asib bin rabi a lokacin yana Maska bai riga ya hijira ba lokacin bai ma bayyana musuluncinsa ba labarin yana cikin atabaqatul kubra na ibnu sa'ad Um, yanda yake cewa wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam kad katala akhawai habbar bin al-aswad yawm badr zam'a wa aqil ibn ibnai al-aswad saboda lokacin da aka yi yakin badar akwai yan uwan waɗannan mutane waɗanda so suna cikin sojojin kafirai saboda haka suke ganin za su ɗauki fansa a jikin yar annabi sallallahu alaihi wa sallam labarin yana cikin waɗannan littafai da za'idun nubuwa الطبقات الكبرى تسير أعلام النقلاء الإمام الزهبي مجلد نبي شافينا دريبي دا أربعين دشدا مجنتا شيني أبو العاص بن الربيع يزما بمسلم تدولبا don haka yasa ita ta yi hijira ta dawo madina to ta samu 'ya'ya biyu da shi akwai umamatu sannan akwai ɗanta na biyu shine aliyu bin abil asi ita zainab yaran ta biyu na farko ita ce umama ita ce sayi na albin abi talib ya aura a bayan rasuwar fatima bayan fatima ta rasu sayi na albin abi talib ya auri umama yar zainab amma shi albin abi al'asi kanin umama din wato dan zainab din ya rasu yana karami to ita zainab din nan ta rasu hijira na da shekara takwas hijira na da shekara takwas kaga ta dauki shekaru kusan bakwai tana jinya saboda wannan rauni da aka yi mata ta rasu hijira na da shekara takwas don haka shi kuma manzon Allah ya rasu da hijira na da shekara goma sha ɗaya a littafin al'imamu shaukani nailul autar a mujallar shafi na 39 yanda hadisin ya domin hadisan sun zo da labari kashi biyu ita ummu afiya tace lokacin da muke wanke zainab annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo akwai kuma hadisin da ya zo cikin sunan ibn majah yana kitabul janaiz babu ma a fi gusulin mayyiti hadisi na 459 a wannan hadisin ta ce da kala alaina wa nahnu nugassilu ibnatahu umma kulsum annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo a lokacin da muke wanke essa ummu kulthum ita ce matar sayyidina usman bin affan Allah ya kara musu yarda wato ita ma ummu kulthum ta rasu lokacin da manzon Allah yake da rai zainab ma ta rasu lokacin da manzon Allah yake da rai sai ya zama kamar labarin ya auku sau biyu ya auku lokacin da zainab ta rasu kuma ya auku lokacin da ummu kulthum ta rasu duk da cewa akwai malaman da ke ganin labari guda ne illa dai an samu kuskure ta wajen waɗanda suka ba da labari to mu ci gaba da hadisi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo <clears throat> fa qala sai ya ce ya shigo ya tarar da ummu atiya suna wanke esta zainab Allah ya kara musu yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce igsilnaha ku wanke ta sau uku aw khamsan ko sau biyar au aksara min zalika ko fiye da haka in ra'aytun da zalika in kun ga hakan ya dace da me za ku wanke ta ma'in wa siddir da ruwa da kuma magariya saboda ka kaga wanki ukun duka za a yi ne da ruwa magariya ruwa magariya wato ana sa sabu waje allah fil akhirati kafura ku saka kafur a wankewa na ƙarshe aw shay'an min kafurin ko wani abu wanda ya danganci kafu shine kampo shi ake kira kafu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su yanda za su wanke mamaci don haka ta ce falamma faragna lokacin da muka gama wanke zainab a banna ku sai muka sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam fa alqa ilaina hikwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jeho mana wato kwarjalansa wanda yakan daura kamar yadda zo cikin tuffatul Ahwazi, al-murad bihi huna al-izar al-izar shine hikwa wato annabi sallallahu alaihi wasallam da ya jefa musu wannan farjalan nasa kamar yana cewa ne iji anna hazal haqq wa tahta al-atfali bi haythu yulasiqu basharataha ku ɗaura masa wannan ya zama kamar siket gare ta shi ne wanda zai rufe al'aurata zai taɓa ainihin jikinta me hikimar haka malamai suka ce ka ile ilaiha saboda komai da ya fito daga jikin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai albarka tare da shi saboda haka tun da annabi ya jefa musu ainihin wannan kwarjalan wato yake a ɗaura mata wato kamar ana eh, ita za ta samu wani sauƙi ga ainihin eh, bayan rasuwarta faƙala sai mazan Allah ya ce a shirna ha ku ɗaura mata shi mutafakun alai hadisin yana sahihul bukari kitabun jana'iz babu yuj'alul kafuru fi akhirih babin da al Bukari ya ce a saka kamfo a wanke gawa na ƙarshe saboda me saboda hadisin ummu abiya ya yi babi a kai wanki na ƙarshe shi za a saka kafin hadisi na 259 kuma yana sahihu muslim kitabun jana'iz babun fi gaslil uh, uh, mayyit hadisi na 939 a wata riwaya ibn hajjar ya ce wa fi riwayatin a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ibda annabi mayaminha ku fara da daman jikinta wa mawadi'il wudu'i minha da guraren alwala na jikinta kaga wannan ma ya karantar da mu yanda ake wanke gawa a fara da kagun dama na jikinta shine mayaminha a fara da daman makin jikin ita Zainab fara wanke dama kafin abu wa mawadi'ul wudu'i minha kuma a fara da guraren alwala kafin sauran jikin in ka zo fathul bari mujallar na a 130 abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine fil ghasalati allati la wudu'a fiha ai wankin farko ake alwala sauran wankin ba a yin alwala to saboda haka sauran wankin wanke gawan da za a yi shine wanda za a fara da dama kafin hagu hadisin yana wannan riwayar da yace fi riwayatin yana sahihul bukhari kitabul janaiz babu yubda'u bi mayaminil mayyit babin da al'imamu bukari ya yi ya ce babi a kan a fara da makin jikin mamaci a fara wanke damar jikin mamaci ya kawo hadisun 167 kuma al'imamu muslim shi ma ya rawaito yana kitabun jana'is babun fi gasul mai hadisun 939 uh, al'imamun nabawi ya ce wa fihi istihbabu wudu ilmai wannan hadisin ya karanta da mu mustahabi ne a yi ma mamaci alwala wa ya karantar annabi da kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa mawadi'il wudu'i minha kaga manzon Allah ya karantar da mu ayi wa mamaci alwala kuma wannan ita ce mazhabar akasarin malaman sunna hatta al-Imam Malik bin Anas Allah madaukake ya masa rahama fa aujaba Ahmad wa ishaqul wudu'u min al-Imam Ahmad kam yace alwalan ma dole ne al-Imam Ahmad yace ba mustahabi bane dole ne amma akasarin malamai suna cewa mustahabi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni akai na mu ci gaba yace wa fi lafzin lil bukhari a wani lafazi kuma wanda yazo a cikin sahihul bukhari yana kitabud janaiz babu ma yulqa babu yulqa yulqa sha'rul mar'ati khalfaha hadisi na 2263 ummu atiyya tace fa baffarna sha'raha sai muka yi kitson gashin kan zainab salasata qurunin muka mai da shi kaho uku muka mai da shi kamar kaho uku wato yadda ka san kamar yadda kan dabba yake akwai kaho dama hagu to sai wato haka suka idan ta siffanta yadda dai aka yi kitso din wato ɗaya kitso yana ta dama ɗaya yana ta hagu ɗaya yana ta gaba fa alqainahu ha sai muka jefar ta baya saboda tana da suma sai aka jefa gashin ta bayanta hadisin yana sunan nasa'i illa dai bambanci kawai ta ce wa mashaƙunaha maimakon fadafarna sha'arha yadda ya zo kuma ya ce wa alƙaina ta ce wa alƙaina kamar nan ibn hajjar ya ce fa'alƙaina ibn zaki ilai da ya ce don haka fihi istihbabu tasrihin mar'ati wa tabfiriha ya za a yi a yi kitson mace ba a tsaita kan ba ita ummu ta ce mun yi kitson gashin zainab kaga ya gwada cewa sai an yi tsifa don haka tsifar kan mace a bayan ta rasu mustahabi ya kamata a tsaye kan mace a bayan ta rasu kuma in ka yi tunani za ka ga muhimmancin haka ba a ce namiji ba me dalili saboda mace kan yi kitso ya daɗe kan yi kitso ya daɗe ba ta kunce ba saboda haka tun da wanke ta da za a yi bayan ta rasu ana bukatar a samu tsafta ya kamata a ce an tsefe kan yadda ruwa zai shiga ko ina a wanke ta saboda haka yasa tsifan ya zama mustahabi kamar yadda zo cikin fathul bari mujalla na shafi na gaje 34 a littafin ainihin nailul autar <clears throat> littafin nailul autar a mujalla na shafi na 41 al-imam shaukani ce akwai hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce a saka kafur a sa kamfo ya zama shine a ƙarshen wanke mamaci saboda ne kaunuhu tayyibar ra'iha saboda yana da kamshi mai daɗi kuma wa zalika waqtun tahburu fihi almala'ika lokacin da mala'iku suke halarta shi ko mala'ika bai son karni to tunda kamfo yana da kamshi kamar mala'iku suna son shi wa fihi aidan tabridun wa quwwatun nufudin wanda yana yana ƙara sanyaya ainihin jikin mamaci wa khassa fi tasallubi badanil mayyit wato kanfo shine kafo yana da ainihin wato yana da ainihin wani sinadari wanda ke wato sanya ainihin jikin mamaci ya zama ya kame maimakon ya sassake domin idan jikin ya zama ya yi sauri ya kame wuri guda to ba zai rube da wuri ba zai dade wa fardil hawami an sannan kanfo yana da wani tasiri da ke koran kwari yana koran kwari ka san idan mutum ya rasu to kwari kuma za su taho abin da sa yanzu za ka kwanta ka tashi baka ga kwaro ba saboda kana da rai da zarar ranka ya fita kwaro ya sani saboda haka shi kuma zai zo don ya ci abinci to kafur shi yake koran kwari har dai a zama da ya kasance an yi sutura ga wannan mamaci an kai ga binne shi don haka yasa ko da a ce mamaci zai yi kwanan kesu abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah shine kar a bar mamacin sai washe gari a wanke wannan ya zo cikin hadisin wato mahaifiyar Anas bin Malik ita ce ummu Sulaim a lokacin da an kanin Anas ya rasu abin da ta yi kenan ta wanke yaron ta yi mai sutura aka sa mai likafani sannan aka bari sai washe gari aka yi jana'iza don haka idan mutum zai yi kwanake su ba za a yi jana'izar cikin dare ba to ya kamata a yi masa wanka a yi mai sutura saboda kamfo ɗin yana da wani tasiri na koren kwaye warad umar ya ta hallar minan wa mani isra'il fasadi ilai yana hana ainihin jikin mamaci ya lalace da wuri wa iza udima kama gairu kuma samu don haka yasa shauka da ya ce kuma ba dole sai shi ba idan an samu wani an samu wani abu wanda ke da tasiri irin na kamfo ana iya amfani da shi ya ce wa fihi babu bafri sha'arin mar'a kuma wannan hadisin yana nuna mana mustahabi ne mustahabi ne a yi kitson gashin mace a bayan rasuwanta wa ja'alhi salasata qurunin wa hiya tuha wa qarnaha ya zama wato kitso guda yana ta goshi kitso biyu kuma yana gefen kanta janiba janiba ra'siha to amma akwai malaman da suke ganin tsefa kan mace a bayan tara bai da asali daga cikin manyan malamai akwai al'imamul ƙurtubi al'imamul ƙurtubi ya ce ina aka samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa a tsefe kan wannan eh, ƙyasta iyakan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da ya shigo ya tarar da wato su ummu abiyya suna wanke gawan zainab Iya iyakan abin da ya faɗa musu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ku tsefa kanta ba ku yi kitso saboda haka sai al-imam al-qurtubi yace hal asnadat fihi ila an-nabi shin ita ummu atiya ta jingina abin da suka aikata ga annabi ne fa yakunu marfu'an da ce ta jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam to da ya tabbata umarnin manzon Allah ne amma tunda bata jingina abin da suka aikata ga annabi ba fa ya zama su ne suka yi abinsu a fahimtarsu don haka ba a cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma bayan sun aikata din babu labari cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sake dawowa ya ganta da kitso bare a ce ya tabbata ikrarun minhu wato manzon Allah ya tabbatar ko da cewa ba shine ya umarne ba haka ma al-imamu nawawi kaga waɗannan manyan masana hadisi الإمام النووي يتي الظاهر عدم إطلاع النبي وتكريره تكريره له الإمام النووي يتي أبن أم أطية كي نجيف كان زينب دين كتو ظاهري باب حديث دينون شواء النبي صلى الله عليه وسلم دقبايا ya ga abin da suka aikata bare a ce ya tabbatar da abin da suka aikata to amma ibn hajjar ya yi musu raddi ibn hajjar mai sharhin wato sayyid bukhari shine mai fathul bari ya yi raddi ga ainihin waɗanda ke ganin ai abin da abu abiyya ta aikata fahimtanta ne kawai ba umarnin manzon Allah ba ne ya kawo akwai hadisin da aka samu riwaya ta sa'id ibn mansur wanda ita ummu abiya ta ce qala lana rasulullah manzon Allah ne ya umurce mu yace mana igsilnaha witran waj'alna sha'raha bafair manzon Allah ne yace mana mu wanke zainab ya zama wikiri mu wanke ta sau uku ko sau biyar ko sau bakwai sannan mu yi kitson gashin kanta kuma akwai hadisin da yake sahihu ibn hibban wanda umu a aqiya take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana waj'alna laha qurud salasata qurunin manzon Allah ne ya mana umarni mu yi mata kitso kitson kuma ya zama guda uku don haka in ka zo fatul bari mujallal na uku shafi na 133 ابن حجر يقول wasu ذل bihi ala ضفر sha'arin mayyiti خلافا liman منعه كواي aka samu ya hana a yi mace haka to ba shi da hujja ibnu hajar yake domin ga hadisi ya tabbata ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka wato idan mace ta rasu mafi dacewa shine a tsaye kanta kamar yadda ummu abiyya ta aikata wanda shine abin da fi dacewa wanke mamaci ba abin da ya tabbata shine gudan sau ɗaya ne wanda shine akasarin malaman sunna suke tabbatarwa al malik ya faɗi haka yana cikin littafin almudawwana mudawwana kitabul janaiz babun fi ghusl al-mayyit al-imam malik yace wa habbu ilayya an yugassala salatan da ni na kuso abinda na fi sun shi ne a wanke mamaci sau uku kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ga ummatiya salatan wa hamsan bima'in wa sidrin wa yuj'alu fil akhirati kafura in ta tayassara zalika saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da ainihin sau uku don haka wanke mamaci a kai shi sau uku shi ya fi dacewa wa in gutsilal mayyitu fa tahura amma da za a wanke mamaci sau ɗaya fa in ya wadatar fa zalika lahu ghuslun wa tahur al-imam malik yace wanka ya wadatar dama muhimmancin wanke mamaci saboda yayi tsafta ne don haka koda bai kai sau uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ba ba laifi ba ne. bane yace wa nasu yughsiluna al-mayyita thalatha marrat kullu zalika yujzi'u inda al-ghaslati al-wahida mutane dai abinda aka sani shine suna wanke mamaci sau uku wanda shine ya taho zahiri lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan aka wanke mamaci sau ɗaya fa ba laifi ba ne wa ma fauka zalika mimma tayassara min ghuslin fa huwa yakfi wa yujzi daga ɗaya zuwa sama babu laifi haka ma al shafi shafi'i a littafin sa kitabul ummi kitabul janaiz babu iddati uh, babu iddati ghasl al mayyit na farko shafin 302 al imam shafi yace aqallu ma yujzi min ghasl al mayyit al inqaf mafi karanci abin da ake so a wanke mamaci shine ya kasance dai mamacin yayi tsafta mafi karanci kamar yadda wankan janaba bayi da mafi karanci yace kama ya kunu aqalla ma yujzi'u fil janaba wa aqallu ma uhibbu an yughtala salata wankan janaba ba a cewa ga adadin da ya kamata sai dai wani abin da ya kawar maka da ainihin wato dauda saboda haka al-imamu shafi ya ce haka ma wanke mamaci ba a cewa dole sai ya kai uku idan ɗaya ya wadatar falilahi alhamdu haka ma eh, alimamu ahmad bin hanbal kamar yadda ibn kudama ya bada labarin bayanin sa a littafin al mugni a mujallar na uku shafi na 378 al-wajib fi ghusl al-mayyit wahida sau shi shine wanda yake wajaba a wanke mamaci li'annahu ghuslun wajibun min na najasatin asabatu fa kana marratan wahida ka ghusl janabati wal hayd kamar wankan janaba kamar wankan haila sau ɗaya ne to haka ma wanke mamaci sau ɗayan nan yake zama wajibi amma a kai shi sau uku ɗin fa mustahabi yustahabu an yugassala salata kullu zalika bil ma'i was sidr ala ma wasabta saboda aiki da hadisin ummu atiya Allah ya kara mata yarda don haka wato wanke mamaci da ainihin uh, amfani da sabulu ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saka kafur a ƙarshe shi ma ya tabbata sunar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama fa ya zama an tsaftace jikin mamaci da tawul wannan shi ma ya dace da sunnar manzon Allah kar a bar shi haka domin idan aka sa mai likafani ba a ba a tsantsame jikin shi ba ba a tsantsame jikin shi ba to likafanin zai jiki don haka yasa kamar yadda ya zo cikin littafin Ibn Qudama al-Mughni kamar yadda zo cikin littafin almuguni idan faragal gasilu min ghasli al idan mai wanke mamaci ya gama na nashafahu bi saubin sai ya tsantsame jikin mamacin da wani tufafi li Allah ya bulla atfanahu saboda kada ya jika ainihin likafaninsa domin akwai riwayar ummu sulaim da take fa idza farasta minha fa alqa alqi alaiha sauban nazifa idan kin gama sai ki sanya wata sutura wani tufafi mai tsafta a tsantsame jiki akwai hadisin da aka samu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni akan haka kuma akwai riwaya ta abdullahi bin abbas wanda take bayanin yadda sayyiduna ali bin abi talib da al-fadl suka wanke annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas yace fajaffafuhu bi thawbin bayan sun gama wanke annabi sallallahu alaihi wasallam an samo wani tufafi aka tsantsame jikin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin almugni a mujallar na uku shafi na 368 haka ya zo cikin majmu'u fatawa na bin baz mujallar na goma sha biyu shafi na 105 da fatawa ibn usaymin a mujallar na goma sha bakwai shafi na 85